wato ba mu ce za mu kaurance ba mu abin da muka ce cewa muka yi ni ba mu a kira babban taron ƙasa ba yin akwai kyakkyawan niyya sannan kuma gwamnati ya kasance da gaske kake yi lalle taron nan ba wai akwai wani abu daga baya ba ko kuma a cikin a cikin in ka ce akwai wani abu kamar me amfani da mutane in ka ce wani abu kamar me kuke nufi da ko akwai wani abu a baya kamar me wato eh kaga yanzu ai in ka tsaya ka duba mu abin muka nuna wato ga zaɓe zuwa cikin shekara 2015 sannan gwamnati duk wanda ya tsaya duba ya san cewa ba ta shirya wannan zaben ba saboda in ka tsaya ka duba harkar ilimi da yanzu ba wai tana lalacewa ba ta lalace saboda haka kana ganin saboda haka sanata lawan kuna ganin kamar an an fito da wannan magana babban taron ne don a kawar da a yi mai kenan an kawo da a kawo da an kullum mutane daga daga kasa gwamnati to to mu je ka ce ba kaura cewa ka ce ba kaura cewa za ku bai Najeriya ba mu da future wanda su ci yaran mu wanda suke makaranta yanzu To, ka fara bayanin cewa ba kaura cewa za ku yi ba, mi za ku yi ne in ba janye jikinku za ku yi ba? Mu abinda abinda mu kanmu mu kanmu tun kafin ya zo da wannan babban taron nashi muna da shirin za mu mun shirya babban taro wanda za mu yi cikin watan goma sha biyu. Babban taro irin wannan wanda yake magana. Sannan ka tsaya ka duba ce wani taro ne wanda za a yi. Duk da duk abin da duk abin da aka yi shi abin da yake sai an kai mu majalisa majalisar tarayya sai sun yarda. so in ya shi yadda me zai hana a bari majalisar tarayyar nan su ya kai musu duk abin da yake da shi in ya san su tattauna ai su wakilan jama'a kasa ne To saboda haka abin da kuke so kenan ba a yanzu ba magana kaura cewa idan bai kai bai yi abin da kuke so na kaiwa majalisa ba. Yau yi ka yau yi ka ai kowace jira wato abin da muke da su shi ne tarayya ce federation unit ne. Kuma gane ba. Eh. ko zauna an tattauna an ga shi wannan kwamitin wanda shi shugaban kasa ya sa wanda aka ce za su ba shi shawara sai kun ga shawarar da za su ba shi da abin da ka ya yi. To amma eh, sata lawan kun san cewa kafin maganar zaben nan ta zo wannan tsohuwar magana ce mutane wasu mutanen Najeriya sun daɗe suna kira da neman cewa a irin wannan taron. me yasa kuke kawo maganar cewa maganar zaɓe ce ta tado da maganar. Ah, a can su magana ita ce ta sovereign national congress ba san da zan faɗe da hausa amma shi ita ke tsohuwar magana babban taron duba makomar Najeriya shine fasara wannan ma'adalla babban taron duba makomar Najeriya shi take tsohon magana in shi zai kawo to mu a shirye muke mun yadda a zo a zanna a yi shi in ka adalci shugaba to Allah za ya saka maka in mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su buɗe